Mai sauraro barkamu da wannan lokaci, da sake kasancewa tare da mu. Zainab Sabiu Gabari nake karanta muku wannan littafi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Zainul Abidin, kashi na goma sha ɗaya. Murmushi kawai take yi tana ayyanawa a zuciyarta, Zainul ya samu lafiya. Wane irin farin ciki za ta tsinci kanta a wannan rana? Limshe idanuwanta tai ta buɗe su, suka yi ido huɗu da gimbiya rumana, wadda ta kafe ta da idanuwa ko iftawa ba ta yi sam ta manta inda take ma saboda tsananin farin ciki bakinta ya ƙi rufuwa ranki ya daɗe tabbas ke uwa ce ta gari na daɗe ina neman ganin ranar da za a yi wa zainul abidin magani ya warke amma babu halin hakan saboda kasancewar ni ba kowa bace a cikin gidan nan shi ya sa ban taɓa tunkarar wani da maganar ba alhamdulillah tunda ke mamansa kin yi wannan tunanin Allah Ubangiji ya ba mu nasara a wannan tafiyar. Gaskiya na yi matuƙar farin ciki da jin wannan labari, ta ƙarashe maganar cike da ladabi. Murmushin nasara gimbi ya rumana ta yi haɗe da sauke sanyin yara ajiyar zuciya. Wani irin farin ciki yana ratsa zuciyarta tun daga kanta har zuwa yatsun ƙafarta. Masha Allah, shi kenan ummati, zan yi magana da wanda zai rinka bashi maganin idan ya so sai ki rinka zuwa kina amsa a nan wajena kina bashi cikin sirri ba tare da kowa ya sani ba ina da burin da fatan sai dai mai martaba ya ga Zainul ya tako da kafafuwansa har fadarsa Allah ubangiji ya sa ranki ya dade Allah ya baki lada ta maganar cike da farin ciki Leda da ke gefen gimbiya Romana ta janyo ta ciro turaman atamfofi guda biyu ta miƙa wa umati. amshi wannan ummati ki kai wa mamanki ɗaya ki ɗinka ɗaya ke ma ki sa a jikinki Allah ya saka da alkhairi gimbiya Allah ya ƙara miki girma da arziki ya ƙara miki lafiya da nisan kwana sannan Allah ya sa ki fi haka ya cika miki burinki na alheri sosai gimbiya ke fara'a ta kasa ɓoye farin cikinta a zahirin gaskiya bata taɓa tsintar kanta cikin farin ciki irin na yau ba ita kaɗai ta san me take tunani a ƙasan zuciyarta tashi ki je kada ruwa ya tsare ki kin ji ki gaida innar taki to mati ta ce ta miƙe rungume da kayan da gimbiya ta bata ta fice gimbiya ta bi ta da wani irin kallo tana kaɗa ƙafa fuskar ta ɗauke da murmushin mugunta cije lebanta ta yi hmm lallai na samu cikar buri na yanzu ne nake da damar da zan dama yanzu ne na samu yadda nake so nake muradi farin ciki na bai wuce in buɗe idanuwa na in ga yaron nan rayuwarsa ta lalace ta kazanta, fiye da wadda yake ciki bani da burin da ya wuce a nuna min gawarsa a kwance ya mutu shine babban buri na a rayuwata zan yi amfani da damata tun kafin ta kubuce min na sani in har na yi amfani da wannan yarinyar to tabbas babu ranar da asiri na zai tono a haka za mu yi ta tafiya babu wanda zai fahimci wani abu tattare da ni Goron numfashi ta sauke haɗe da janyo wayarta ta yi dailin wata namba ta daɗe tana waya sannan ta tsinke wayar cike da tsananin farin ciki. Bayan sallar Isha, Ummati ce zaune ta rike da littafin addu'o'i na Hisnul Muslim tana ɗan dubawa minti-minti takan sauke ajiyar zuciya haɗe da lallausan murmushi. Innarta da ke gefe tana cin tuwo miyar taushe, tana cin abincin ne amma hankalinta ga baki ɗaya yana wajen ƙirtata. To me yasa yaucin da ta dawo take farin ciki oho? Hakan ba zai rasa nasaba da kyautar da gimbiya ta yi mata ba. Ta kai lomar tuwo bakinta a karo na farko ta ƙara ɗago fuskarta. Har yanzu wannan murmushin na nan manna a kyakkyawar fuskarta. Wannan yasa innar yin gyaran murya Da sauri ummati ta ɗago fuskar ta ta kalli innar sai kuma ta mai da kanta kan littafin da take dubawa lokaci-lokaci. Ummati, wai ni kam lafiya yau na ganki cikin tsananin farin ciki haka? Ke kadai zaune tun ɗazun ina lura da yadda kike murmushi tamkar wadda aka yi wa goron albishir. Cikin tsananin farin ciki ummati ta ce, Inna ke dai bari, wallahi Gimbi ya ruma na ‘yar aljanna ce, insha Allahu. Wai kin san me? sai ta saurin dagatawa da magana tunawa da kalmar gimbiya da ta yi ummati ba na so kowa ya san maganar nan daga ni sai ke so nake yi kawai mai martaba ya ga zainul ya tako da kafafuwansa har fadarsa sai kawai ummati ta shiru kin yi shiru ummati mai gimbiyar ta yi haka yadda take kyautata wa jama'ar gidan da al'ummar wannan gari ga baki ɗaya baki ga yadda take raba kyaututtuka ba duk don Allah ya bawa zainul lafiya Allah ya saka mata da alkhairi gaskiya tana matukar ƙaunar wannan yaron nata Zainul Abidin amin amin ummati duk shi shine yasa kike tsananin farin ciki haka gabaki daya murnar ki yau ta ki boyuwa ummati baki da burin da ya wuce a ce Zainul ya samu lafiya hannuwanta ta sa ta rufe fuskar ta rub tana dariya cike da kunya ita ma innan dariyar ta yi ta ci gaba da cin abincinta yau tun da safe yake kiraye kiraye daga cikin ɗakinsa kasantuwar fadawansa sun ɗanyi nisa sai kira yake yi babu wanda ya amsa shi. Breakfast suke yi, hankali kwance kamar ba sa jin kiran da yake yi daga cikin sashinsa. Gaskiya wannan ya takura mana. Dubi yadda yake kira sai ka ce wani makawo. Tun ɗazin kake kira babu wanda ya amsa. Ai gazan babu mai zuwa wajen naka. Ta kai kofin ti bakinta. Ƙara kira yayi a karo na uku. Zahira ce ta ajiye kofin ti ɗinta. Idan ba mu je wajensa ba ba za mu samu sukuni da wannan kiran nasa ba, don haka bari in je in ga menene yake kira. Taɓe baki ta kawai ba tare da ta ce komi ba. Kofar ɗakin ta tura haɗe da yin sallama a gaggauce, yana zaune saman welciya ɗinsa, yana gab da faɗowa. Zahira ta shiga. Lafiya kake ta faman kwala wa mutane kira haka? Kuma ka san masu hidimar taka ba kowa? A hankali ya saukar da idanuwansa a kanta, tana rike da kwankwaso tamkar mai shirin yin fada gyara min zamana nake so a yi ko kafar nan tawa da ta lankwashe idan ba haka ba zan faɗi Saki ta yi cike da takaici ta je tana ƙoƙarin gyara masa kamar yadda ya ce jin zahira shiru ya sa warisa biyo bayanta ta ga me ke faruwa daidai nan ta shigo ɗakin tana raba idanuwa turis ya tsaye ganin yadda zahira ke kicikicin gyara masa zama duk ta yi zufa da ta samu ta gyara shi ya zauna da kyau ke da ba aikin ki ba me ya kai ki yin wannan aiki ai bai kamace ki ba zahira ai da sai ki kira waɗanda ke da alhakin kulawa da shi ko kuma ya jira wa wahalalliyar tasa ta su ta ɗora daga inda ta tsaya gurfana take a gaban gimbiya romana tana kwararo mata bayanin yadda za ta yi amfani da maganin na zainul abidin ɗin duk yadda za ta bashi ta sanar mata komi sannan ta ɗora da maganar kunna karatun alkur'ani ki daina saboda na yi magana da malamin mai ba da wannan maganin akan cewar zainul yana ɗauke da baƙaƙen aljanu a tare da shi wannan maganin da ya bada za ki yi mishi amfani da shi mu samu waraka da haske idan kina kunna masa karatun alkur'ani fushi suke yi su yi ta bashi wahala kala kala shi yasa kika ga ko da yaushe cikin tashi ciwon sa yake yi sannan abu na biyu ya sanar min da cewa ko da mun samu ciwon sana tashi idan muka ba da maganin mu yi haƙuri na ɗan lokaci ne za mu ga ya daina kuma aljanun za su yi nisa da shi insha Allahu ina fatan kin fahimta ajiyar zuciya ta sauke ta gyaɗa kai cike da nutsuwa tashi ki je Allah ya miki albarka ki tabbatar kin yi yadda aka ce insha Allahu ta miƙe jiki babu ƙwari Zahira ta yi murmushi, taimakonsa kawai na yi a matsayinsa na ɗan uwana, kuma iya abin da na ga zan iya ɗin kenan. Don wallahi, inda taimakon ya wuce hakan, ba zan yi ba. Turo ƙofar ummati ta yi bakinta ɗauke da sallama. Yana zaune yana bin kowacensu da ido cike da takaici na abin da ƙannen nasu suke yi masa. Kallo ta shiga bin su da shi ɗaya bayan ɗaya. Malama kallon me kike yi mana haka irin na rashin wayo ko kina tunanin za mu cutar da shi ne to taimakonsa muka yi don da yanzu kin zo kin ta da shi a kasawar warwas cewar Zahira tana watsa wa ummati harara har kika san tana kallon ki tunda kin yi taimakon da kika yi niyya kuma dan Allah kika yi to Allah baki lada ni kam tunda babu niyya dama ko taɓa shi ba zan yi ba dan tsoro nake ji ko da wata najasar a jikinsa ya shafa min ta yi gaba abinta zahira ta take mata baya tsananin baƙin ciki da takaici ya sa zainul abidin zubar da hawaye bai san yana yi ba gudu kawai yake yi a fuskarsa zuciyarsa ta yi masa baki kirin saboda ɓacin rai kallon yadda yake hawaye ummati ta yi kaɗai, ta san bacin rai ne ya ja masa hakan tausayinsa ya lullube ta ta rasa yadda za ta yi sai kawai ta janyo kujerarta ta zauna dab da shi tana kallonsa cike da nutsuwa. Yaya Zainul menene na ga hawaye suna sauka a ƙwayar idonka, jarumin namiji kamar ka, me yasa ka kuka? A shagwaɓa ta yi magana ita ma tamkar za ta fashe da kuka. Ni ma ban san dalili ba ummati. Abu ɗaya na sani shine ban taɓa baƙin cikin kasancewa ta a cikin wannan halin ba kamar na yau. Shi ma ba wai na yi wa Allah butulci ba ne, sai dan abin da ƙannena jinina suka yi min da kansu mati. Hannu ta sa ta shiga share masa hawayen tana girgiza kai, sosai ya bata tausayi, ka yi shiru, insha Allahu ciwonka ya zo ƙarshe ya zainu ka samu lafiya kamar kowa. Kai ma har ka taimaka wa wani ɗan adam ɗin kaji cikin tsananin baƙin ciki yake kaɗa kansa kawai wani irin zanar yaran ce ta ɗansu cikin ƙawan zuciyarsa ta yi zurfi cikin tsananin tunani tana jingine da jikin kilisa irin ta sarakai ummati ke ma ba zan taɓa barinki rayuwarki ta tafi a haka ba sai na bibiyi rayuwarki na tabbatar da cikar burina sannan zan samu kwanciyar hankali duk wani taku ko numfashi da zaki sauke tamkar akan idanuwa na zaki yi shi don ba zan taɓa bari wannan karan a samu matsala ba ta lumshe idanuwanta ta buɗe su sun yi jajir ta sa hannu ta ɗauki apple ta gutsira tana taunawa a hankali tabbas ta yi amfani da wayo da hikima da shekaru a kan yarinyar ta yi amfani da kalaman da babu yadda za a yi yarinyar ta tsallake umarninta yanzu komi na ragamar zainul yana hannunta sai yadda ta yi wani murmushi ta saki wanda iyakarsa fuskarta tana ayyana abubuwa da dama a zuciyarta. To mai sauraro a nan za mu dakata sai ku kasance da mu a shiri na gaba. Zainab Sabiu Gabaru sunana nake cewa mu kasance lafiya.